بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na ɗari da ishirin da su kuma muna cikin magana akan zakka ina na Oh, da ɗari da ishirin da kenan ɗari da ishirin da ɗaya walƙula ɗahul mashi ya ce eh, mallan ya ce waɗanda yake masu wato mukhalata waɗanda sun ka ya dabbobin tsakanin juna wato sun yi hulɗa tsakaninsu game da abin da shahi dabbobi kamalitin ya ta nuni ko yake kan mu mallaki gudana akwai matsala akan abin da ya shahi hulɗa idan mutane suka haɗa dabbobin su wurin matsalar zakka wurin matsala abin nan ɗan maslaha to har da zakka sai zan kamun mallaki guda ba zakka ta haɗa su ba fi ma wajaba ko ga abin da yake waje ba gare ku na zakka ta dabbobin nan kadarin kamar gwargwado wasilmin da shekarkaru wasilmin da nau'i sharaɗin in wuya amma in sun kaniyanci wannan muhalada ɗin yanzu malam ya magana ya ce kama wajen gwargwado da abin da za a sarwa. wani ya haɗa da shi da wani abin da ka waje ba cikin ta wani shi ba shi da ita to amma yanzu idan aka samu mutum uku sun haɗa dabbobi kowane daga cikinsu yana da dabba sai arba'in cikinsu misali zaidu na da arba'in khalid na da arba'in bakar na da arba'in Yadda da shirin kenan ko kenan karshen sa iya zo dabba na asama. adalla ba guda da asama ma ba to inda sun ware kuwa na tashi daban nau da asama. ko sai a samu guda uku to mukhalada ta yi rana ko sai ba to shi amin kadari to shi kuma sinu da ake magana yana yiwuwa kun haɗa da kai da wani amma abin da wajen ga dabbobin da kai ba ka da wannan mai ne wannan shekaru. to amma dan uwanka na da ko ba haka ba kamar mutum biyu sun kaɗa raƙon wato amma wannan guda wadda mawuta ta akwai mai wana ji to sun kaɗa raƙon to sai ya zama kowane daga cikin yana da talatin da shida sannan dai har abin da ke talatin da bakwai ko da takwas wani cikin su yana da to in sarkin sa iya zo cikin su zai kama zai kama jaz'a to sai zama ba don kai ka haɗa da wancan ba da sai ba ka da to kaga wannan an samu na nasiha to waɗanda ka haɗa dabbobi a yi zarta kamar suwa wa kullum turrun musulmin malaka ko kowane daga cikin zan ɗana musulmi kuma wanda ya mallaki nisabi da haulin da shekara wa sama'a bi milkin kuma sun ka haɗu da milki ya zan shi wannan wanda abokin haɗi da wanda duk kowa za ta kuma wa manfa'a sun ka haɗu da manfa'a to ka jiwa ba haka dai za a haɗa sai an haɗa da mafa bila ka sani game yawa malam ya share wani abu min ce bila ka sani min ce domin a wadda ke sa a yi biyar biyarta to sun karu kamar yawa to yayi ina misalin su kamar sun haɗu min ma'in suna shan ruwa guda inda suka za su ba da ruwa wuri guda ne wa muradin wurin hutawar su guda inda suke kailula wa mabitin wurin kwanan su guda wa wara'in makayin su guda na bi'in zulmi ma kuma wani cikin su da nashi biyar biyu kowa da izini ne wa fahalin da daga barbaran su gudana misali wai taruwan dabbobin su suna barbara nan ga kowa kuma da sun yi don neman ɗauki tsakanin juna muna tare da kuwa eh? Eh. ai bari ka ji ba mun kai kamo ba an ka ce da to in ka kira ya su ruwa guda wurin bacci wurin hutawa makiyayi kawo nau kenan to sai zan sun haɗu suna zuwa su shayar da dabbobin su mashaya guda muna tare da kuwa sannan dabbobin suna hutawa wuri guda ana cikin da rana hule wuri guda nau kenan sai zan bai kiwon su guda na nau kenan to ya isa su yi zakka tare sun za a kasar cikin biyar uku ko kuma ya zan ba su jan ruwa guda amma suna huta wuri guda suna kwana wuri guda mai kinsu guda ko kuwa suna shan ruwa guda suna kwana wuri guda san ruwa kamar barasu cikin dai biyar ɗin ga an ka samu uku to mu kada da ta yi na'am eh? Eh, eh. na'am a ai ko shi biyan nan a uku na ayyuka da uku na ne waraja almahuzu minhu sharikahu wato shi sarkin sa'i kama mana ba jaya da shi in sarkin sa'i ya zo da ya zo sai ya kama dabba daga cikin dabbobinsa to shi wanda aka kama cikin dabbobi ne ya koma wa abokin tarayya ce ba suna haɗe ba da ya zo shi tun da ga dabbobi haɗe kama ɗin gashi to da ya kama sai shi wanda an kama dabba ce sai koma inda abokin tarayya ce sai abu buga abin da ake ma sai ba shi ba cewa za shi a kama dabba ba bugawa za a yi sa biyar adadai adadaihima ko ya koma da nisba adadin abin da aka kama ke inda inda da koma da nisba su in ya zan da shi bai kadaitu da aukas ba malla ya rabke ka da lau yace wala hum farada alwaqtu li ahadihima koda ko aukas ya kadaitu ga dayan su ina misali mutum na daga cikin mutum wanda yana da raƙumi tara sannan shi kuma wanda yana da raƙumi biyar in sarki sa ya zo ni za a ba shi akwai yaji mai raƙumi tara da mai raƙumi biyar sarki sa ya zo sai an gaba da akwai yaji to ai mu halin asirin zo to kaka za a rabawa tun da mai raƙumin ga tara ko shi ɗaya addaban sarki sa ya zo ni za a yi wani ba to amma ga masu biyar ya fi haɗa na nasara sarkin sa ya zo kuma duk yawan wangare nuna eh, aka kama to a za a yi to akwai wannan da aka kama sai an kai mata kuɗi dubu bakwai domin shi wanga mai raƙumi tara zai ɗauki arba ato a zuɓin wani ce abin da zai ɗauka ke

to sai ne Ikima, ina irin misalin inda haka kama ruwa, ka ta'awun sa'i al'adu min nisabin lahuma. Awo, kamar inda sarkin sa'i ya zato, ya yi tawili. Riko min nisabin ga nisabi lahuma nasu, wato mutum juna sun kai muhalala, wannan haka ba. Wanda yana da akwai a ishirin. wanga yana da akuya ishirin sai sarkin sa iya zo ga suna sai samu akuya a wani ka ta wajen ba Allah so ka ce to nan wato tun da sarkin sa ya yi wannan ka ganin shan da jawahiru ka ta awul sa ina yake a awon ma zalla zakatan da haka da itikadi shi wanga 20 gare wanga na da 20 nawa kenan da zargin sa ya zo sai ga akwai arba'in ce kai wanda zawa ka guda sai ta sami sun tsami rutu guda ce rutu akwai arba'in ne a gare shi ya haɗa shi na mutum yana a a eh? a ce hana zakka da kai bane ya hau fita ne a gano da sarkin za a iya kama to shi kenan musiba ta warmu sai kowa ya ba da nufin akuya wanda aka kama cikin tashi sai a buga a bani nufi ya sai da akuya kai to mu ko sai aw la ahadihima wa zada lil hundati ko ko kuma ya zama ya kama daga nasabi li ahadin ma ga ɗayansu, su amma wa zada lil hulɗa saboda hulɗa abin ya kawo ɗayan su adda akwai a ɗari shi ko bai da akwai a ishirin da biyar sai sa cikin mai akwai a ɗari yasta sarkin sa ya eh, so a kiɗa mai akwai a ɗari da ishirin da biyar nawa zai kamawa mun eh? zai kama ko amma da mai akwai a ɗari ɗin na shi ɗai ni za kama to sai dai wanda to kara yi musiba mai biyar ɗin zai gama na ji an kawo kai Allah da ya sauƙaƙe to da sarkin za iya kama sai an ka so sai an ka buga abinda za abinda an nan mai akwai a ɗari zai ba da arba'atu a hamasi mai akwai a biyar zai ba da humus bari mu yi misali sai a akwai nan kuɗi da kuɗin mu dubu biyar to sai mai akuya ɗari sai ya ba da dubu hudu mai akuya sai ya ba da dubu ɗaya haɗa a hankali ya eh, zama wani ko la ga saban amma banda inda sarkin sai ya ko la ga saban banda inda sarki sarkin sa iya kama akuya don kama akan kwashi a cikin sarki na kwashi hmm. to wannan kan wanda aka kama cikin tare ne ko abokin tarayya shi musu ba ta farma Allah ya ko ma gare eh ka gane ko zakuwa ɗaya sai ya gani shi sarkin sa'i da gani sai ciya ah. to waɗanga dabbobi kaka yan ka ce dabbobin suwa na ce suna kurci a wukarin dabbobi eh? sai ta wada da samu wada ciwon ga abin da an gare shi akwai a goma sha takwas ga abin da an gare shi akwai a goma sha bakwai can akwai da sai da ta sai ta an ka zo an ka zai gaji to yanzu ka a tsaba ga ayyuka ta samu yau na ta ya kamar lahoma ma sabon hukun zai da kamar gari su ba kowanne cikin su akwai akwai sha gaggare hudu akwai anan kenan yanzu zai samu da ciki shi ma ba ta wani su ta harma wanda wannan aka ta fi awon wazu tamani na kala da bin sai haza wai na aw da nisin fadat za arba'i kal kalfalin al wahid alayhi shatu wa ala ghairihi nisun bil kimati wazu samanina ba abuci akwai a tamanin Khalid ibn Isra ya gama da ya yi muharada da littin ta dun nan shatu akwai abu da aka mata da shi mai tamanin a yi haɗa da zawai zawai eh? ya Khalid ibn Isra zawai samanina ya haɗa da nufin ta biyu suwa da nisfin ta biyu da wai tamanin na ma'abuta tamanin su yi. sai kuma sun san ka ce alaihi shafi kal halil da layin shafi kamar halin gudana to akwai ta tabbatar mai au bi nufin faɗaɗ, ko ya haɗa da mai nufi kawai za arba'ina ma abuci arba'in alaihi shatu shi ba abuci gaba ne muna tare da kuwa duk da kala ali il wahidi to to su ko wanda sun fara shi ko a gairi ne sun mulki mai yanzu mutum akwai a tamanin sai wani kana sai mutum yusuf ko suna da akwai a wani awakin tamanin sun kara nashi nau kenan Sun zargin sa'a ya eh, to cikin ɗari na zai kama ni zai kama sai aka kama su to shi mai tamanin shi akwai a tashi su masu arba'in su na alaihi shafi to inda yake aibinin su za ya haɗa da nufi kawai na arba'in yana da akwai a ɗari na ya tamanin wanga mai arba'in sun shiga cikin sashi nau kenan ɗari da nawa a kama guda eh, inda kun ce ɗari shirin ɗai to da an ka sarki sa isa to sai kama kuwa guda to shi wanga mai arba'in sai a zo inda yake da ya haɗa da mai tamanin sai abu ga akwai a uku kudin ta uku sai mu ce akwai da dubu uku take a ce mai tamanin ba da dubu biyu mai akwai da arba'in ya ba da dubu guda wa ala ghairihi nisun birki na awo an gane karatu da gwada ba da ni wa faraja sa'in walau da jadabin tulu turayya da fajare ko shartul wujud in kana wa balaga ko sa'in sarkin sa'i ya faraja ya fita an ka ce in ba a wani an ka ce wa da bijalabin ko da mutum a cikin tsakiyar wani an ka ce wannan in an ka ce ana wani al'amari ya tushe babu kuɗi ga hannun mutane ana cewa masu dabbobi a ce a kama dabbobi su a kama zakka kuma ga yi babu harka in babu harka su talaka su mutu ko babu harka in lokaci ne da zakka ga ba talakawa nan kasu don su masu kuɗi a abin nan ga nan ka gane ko yanzu garkin sa iya ya ta an ka ce walau da jarabi ko ana wani wani lokaci tulu a surayya lokacin da salamu surayya kai kaisuwa ya bajar lokacin su bayan ya sai san ba su maka a tare san da masu dabbobi ka zuwa shayarwa sai a tare duk an ka zuwa kida a yadda zaka ina wannan aka magana da ruwa a gardama da shi inda an ka sai an ka tare lokacin shayar da ruwa ka to an kida dabbobin ka da a yadda zaka ka ce ranka ya ko ba a kan nan ko kashi ka ba to wannan bijare da nan da yake shi babu babu dan wani motsi wani nan da bijare da matsalar talaka an tashi mu ja eh eh eh ta ja ce ya samu la yaro ke karlau ya ce wani bijare da domin ‘yan ana cikin tsanani to talakawa tsanani ya matsala gare bisa ga maurata don haka a tare wurin nan a amshi ta za a ba talakawa eh? ba irin sa'ukan kuma nan ga sa'i sa'i na amma kun ba sa'i a'a eh? ana hanyar ana jami'a ai kamar yanzu shi sa'i shi ka ce to in kun kai da zakka kuma talakawa suna cikin matsala amma ko wanda sa'in kwanci nake ne in ba sa'in mu na kasa ba shi dai kamo shi amma duk sauran sa'ukan kowa ya tun Bene. Eh. Eh. A'a to zahiri na ko? jirin zakka da jinkirin sallah ba ba wato abin da sa kun mutane hawar sun agara masu kai mutum sai warke da kuɗi ne in ne da zakka sai ɗauka ra'ayin uwa ne eh? ko ba haka da ba sai a tara umarni da zakka ba sai ba in da haɗa musu sai ba da ko a ciki a ni ba ta وهو شرع الوجود في ترك زائد شرع وجد فينا غير زكاة إن كان ya ci akwai shi sannan kuma yana yiwa yana yiwa yana yiwa ido ne to ba a ya zo wa qablahu ko amma gabanin zakko sarkin sa'i wanda kai da zakka Allah ya karbi rayuwa sai an karba an ka ba magadi yastaqbilu ruwayi magadi ya hukunci badi ko shar roji bin an kana inta ya ji maka wala eh? to to ba ku rubuta dara nan kozu samani a daren ah. <laughs> yanzu gina da kwana eh? a'a ga